ir da gurowo zamanmu a belende kakanmu wanda ya kafa garin ana kiransa da jarumai kakanmu ya fito ne daga garin maure mabai ya zo ya tarar da wansa a bisa wannan dutsen ya yi kwanaki bakwai bai samu ko zabo ɗaya ba shi ya yi tsammanin kanansa ya mutu da kanansa ya taho yan kusarai. ana tambayarsa ina zai je da ya zo garin jarumai sai wan nasa ya ce masa suna yin farauta sati ɗaya ba su samu ko zabo ɗaya sai ƙaninsa ya ce bai gane ba babu namun daji ne ya ce akwai namun daji sai dai sun kasa gane ma dajin sai kane ya ce aje a gwada masa wajen ya kaso barewa uku ya kawo a garin jarumai da ya ƙara yankan nama ya je doso inda wansa yake ya ce masa ya ga garin zama sai wannasa ya ce masa miye sunan garin ya ce belande ya ce tashi mutai sai ya ce baya zuwa sai matan wansa da ƙannansa duka suka bi shi shi kuma wan 1 ya ce ba za a bar shi ba Shi ne mafarin girkuwar garin Belande. Wai ta wannan farautar gadon ake yi ko kuma haka kawai ake shiga a ciki. Farauta ana gadon ta ne saboda baka iya tinkarar zaki da yake cin mutum. Mun tarar da kakanninmu da kuma iyayenmu su takwas. Idan suka je daji noma zaka tarar da karkashin uwar iccen da suke sun rarrataye kwarinsu da baka. Idan ka shiga jeji ba za ka iya tsayawa sama dutsen ka yi sallah ba saboda aljani yana bugun mutum mutum ko yana so ko baya so sai dai ya sauko ƙasa ya sallah amma mu muna shiga can To da me yasa ne kuka fasa farautar? sun ga shi Yanzu babu farauta mun daina saboda babu jeji sannan kuma babu namun jeji. A lokacin nan ko bakin gari kaje za ka iya kaso barewa da sauran namun jeji iri-iri. Kakanmu shine mafarauci yana farauta kuma yana warkar da mahaukata. A lokacin idan ya ga mahaukaci aka sake shi ko da ba a bada ko ba yana iya warkar da shi. To ita wannan farautar wacce aka san kakanku da ita tun asali ba wanda ya gada ne bayan shi. Wallahi wallahi wanda ya gaji abun wanda muke bima shine kanan babanmu shi ma shekaru hudu kenan da ya rasu sai ni kadai ne dama dama na rage